أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da wannan safiya ta asabar safiyar uku ga watan biyu shekarar hijira 1440 daidai inda muke daukan darasin masallaci a cikin wannan masallaci masjid nurul islam da ke wannan unguwa ta bongogo a cikin garin son a cikin wannan littafi na sharhul aqida al-wasidiyya wanda manyan malamai suka yi wa hidima malamin littafin na farko wanda shine mawallafin littafin shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai kuma Ibn al-Usaymin ko Salih Ibn al-Usaymin yayi masa sharha Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya sada mu da su cikin jannatin firdausi da rahmar Allah Muhammad ibn Salih al-Usaimin malami ne ya yi hidima a littattafai da dama Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi muna cikin alƙawa'id al'asasiya Fa'ida wacce take ita ce ƙa'ida ta kwandishon ɗin rayuwar addinin musulunci gaba ɗaya domin aka ce ka'ida ta imani to ita ce harsashin gina komi a musulunci mun karanta ainihin asalin littafin yau insha Allah za mu tashi kan bayanai na shi Muhammadu ibn al-Uthaymin rahimahullah ina fatan haka ne ko ba in ba manta ne ba ko haka ne asharhu qauluhu wannan da yake qauluhu lamirin zai koma mawa qauluhu na zai koma wa shekin malamin littafin fadin malam da yake wa min al-imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu min ghairi tahrifin fi kitabihi ko to shine malam yace inda yace wa min al-imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu ko nafsuhu fi kitabihi wa bima wasafa bihi rasuluhu rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qawluhu wa min al-imani to wannan magana da yake wa min al-imani min al-imani dinnan min din malam yace huna littaba'i ya yi amfani da min a matsayin tabi'iriya daga kenan ba duka ba ko hannun hannun nan yana daga malam musa malam musa ne duka amma hannun wani bangare ne na malam musa to shine yace minal imani yana daga imani al bima wasafa bihi nafsu mutum yayi imani da duk abunda da Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da shi idan kace kayi imani da Allah amma baka yi imani da sifofin da ya sifanta kansa da su ba imanin ka cikakke ne tauyayye ne mutum ya ce ya yarda dawa ne shi ne amma bai yarda da kan nan ba eh bai yarda da kan ba ya yarda da shi to lalle ne ka yarda da shi duka Allah ya sifanta kansa da sifofi kowace sifa daga cikin sifofin da ya sifanta yana daga cikin cika-cikan imani ka yarda da su malam yace li'annana zakarna anna annal imana billahi ya manu arba ta umur mun fada imani da Allah ya tattaro al'amurra guda hudu yarda da Allah amincewa tabbatarwa yaƙini a zuci cewa Allah na nan sai ya haɗa abu hudu kafin ya tabbata eh kayi imani da Allah sai abu hudun sun cika kafin ka tabbata da imani da Allah In intabihu kukula al'imanu bi wujudi imani da kasancewarsa yana nan yanzu nan inda muke karatun nan zai iya yiwuwa Allah bai nan bai sani ba eh wa'inda suke nasu a Kano ba bai sani ba ba ta tare da shi na saudiya ba na ko'ina ko Allah subhanahu wa ta'ala ka kaddara maududun. fi kulli zamani wa fi kulli makani ya'lamu kulli shay'in bi ilmihi Allah yana nan a kowane zamani a kowane waje ya san komi da iliminsa babu abun da ke faruwa da wanda ya faru da wanda zai faru wanda Allah za a yi shi bayan iliminsa bai sani ba babu shi don haka sifa ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta kansa da ita ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum wala kamsatin illa huwa sadisuhum kai ko da ya haura miliyon nawa ne shine na cikon ko da ƙasa ne kai kaɗai ne shine na biyu ashe ko ina Allah yana nan da iliminsa shi zatin Allah ba irin zatin ka bane da ka ce a ah, to ya za a ke yana nan yana can yana can yana can yana can to shi din ma dan coyi ne kaman kai <laughs> ko ina sai ya je shi ko ina girmansa ya kai yana nan a gane wannan shi ko ina ganinsa yake kamar kai ne a tafin hannunka wasu abubuwa suna ta yawo yanzu waye ne baka gani sai ka tashi ka tafi gurin duk kana ganin su me suke yi duk a kiran idonka to amma kai tauyayyen zaki gare ka kana iya sa kiyashi biyar a tafin hannunka kana kallon su sai hankalin kai koma kan ɗaya ɗaya juya baka gani ba <laughs> ko ba gaba bane ga su kuma a gaban ka duka to amma Allah ba haka yake gani da haka Allah yake da wayansu abubuwa sun lalace tuni to amma Allah subhanahu wataala ba haka yake ba bokan su mala halilu aka ce ruwa ya yi yawa ya ce wallahi ya yi kokari ya yi kokari ya rike ruwan bana abun ne ya mar yawa na su mana halilu zai mana a ciye ba mu labari ta e su shi ma wata mace ne wai sun je wajen bokan ta ke cewa kai ita ma fa wannan bokan fa abun nashi kam kai ita abun da ya kai ta daban wayansu kuma sun je complaint sun ce kukan ruwa ya yi yawa ya ce su yi haƙuri ya yi ya yi riƙe ruwan aikin ne bana ya mar yawa dama shi ne ke ɗan samu yana ɗan tallafawa yana ɗan kwakwafe rufi yana haɗawa to bana abin ne ya yi mar yawa ka ji fa to Allah ma haka yake kai daga gani wannan ya kamata a kwakwafe shi da mari kawai bai kamata ma a gyale shi a wurin bayi to don haka yamuwa sifanta Allah da sifarsa kamar yadda ya sifanta shine wajibinka karka yadda ka zo ka ce za ka yi wa sifar Allah tarihi wai to ayya za a ce yana nan yana can yana can yana can ba wai shi yawo yake yana bin ka ba mm, shi zatinsa ya fi girman haka shi kawai ko ina kake ma shi kai ne ka isko shi amma ba wai shi ne zai tafi sai ya yi isko ka ba shi girmansa ya wuce inda kake tsammani shi maɗaukaki ne akan halittunsa duka don haka imani ya tattara abubuwa guda hudu yarda da kasancewar Allah wani firadihi bin kuma ka ɗayan tashi da rububiya ka yarda ba mai renon bayansa sai shi shi kenan kuma na mutu na lalace bawa ne dama shi ke mun kaza shi ke mun kaza to baka da imani ai an rabbu huwa Allah an rabbu huwa Allah Allahu hayyun la ya mutu? mai reno shine Allah kuma shi raye yake baya mutuwa ka yadda shine kadai ya kaɗaita da reno ai mu mun shiga Allah da ya kawo mana karshen mulkin nan tun ba mu kare ba baya kaza to shine ke renon eh shi ma kansa baya rike da nasa shi ma rike ake da shi kasan dan adam son zuciya yanzu idan da yanke kawuna kake yi kana bashi kudi baya so a zage ka dan adam akwai son zuciya son rai wallahi in kana bashi ko da kullum a makabarta kake zuwa kana ɗebo fat-fat na jama'a kana tsabi kuma ya tabbata in dai yana morar ka kokkofe ka zai rika yana gyaggyarawa mutane hasada gare su wallahi tallahi wai mutum dai daga an ga dai yana dan kelli sai a kama kushe shi to shi kuma zai gyara ka amma idan baya samu a jikinka ko ka bi likafani fari sai ke kirin ke, baki kirin ku kuke ganin shi fari mugu ne dan maciji ne eh wallahi kyan manzan eh, to bai samu Allah ya zaune dan adam ai in kana so ka mallaki dan adam ba shi kudi eh? ba shi kudi yanzu nan zai zama naka me yasa kuke ganin yan siyasan nan suka gano mu ba kun ce tsari kuke yi ba da ku matan ku ba za su je su yanki kuri'a ba ba za su je su yi katin dan kasa ba ba da aka ce za a ba su kudi fa duk kuka ba su wani da yalon mai wai karago take yi wata da kan keke wata da duk suka wani suna yawo kan tituna wai za su karbo kudi da kuma ana zabe ba su zuwa ko ba aka bane to dama ƙarya kuke yi don ba kudi to wancan din ba taimako kenan da aka ce ku zaɓi shugaba na gari da aka je ku je ku zaɓi shugaba wanda kuke ganin na musulunci ne kuka ce tsari muke ta to ku zo ku karbi kuke ce to a kuka ce dama matan ku ba sa fita to me ya me fita su waje kuma ku ce kudi rayuwa <laughs> aikin banza mutane ƙaryarsu sai ta fito fili in za a yi abu a yi kawai yauwa in matsala ta zo akwai gyara to a yi ta gaba ɗaya a matsayin gyara kar a rinka yin ta da son zuciya idan muka ga shugaba na gari ya zo zaɓen nan iya ya cancanci mu fita ƙonmu da ƙwanƙwatanmu mu fita don Allah don addininmu amma kar mu rika yin son zuciya mana in kuɗi ne mu je in ba kudi bane kuma addini ya mutu in ya so ma ko ba gudu ba kowa waye ya hau ko ba haka muke ba ha gaskiya ga tana amma mutane kawai kaga ana mata kaman ba za a gano su ba kuma ina tabbatar maka biri da wuya ka hango shi bai gano ka ba bai shi yana saman itace <laughs> ni ko kasa da ke duba to duk abin da za mu yi don Allah ba wai an hana aje a karbo kudin nan ba fa aje a karbo tunda kudi ne ana son su kuma suna da amfani amma fa ku sani rina kan ba a cika rasa ta cikin kaba ba yawwa don haka ka rika lallekawa yanzu nan za a ganka kana gudu kayar ka ba na yagar ka baka ji ba kuma rinar ta ka baro ta a baya baka sani ba ma Allah ya taimake mu komai za ka yi ka yi tsakaninka da Allah ka san me kake yi a rayuwarka kar ka yi abin da za ka karyata kanka da kanka kana tafe kana nan kana daga abin nan kuma kai baka sani ba ka fallasa kanka Allah ce ce mu kudi ina muke don haka wajibi ne ka tabbatar da Allah yana nan na farko kenan ka sa shi shine mai reno babban shine uluhiyya shine ka tabbatar da shine kadai ilahu abun bauta na gaske duk wani abun bauta na ƙarya ne karka yadda duk abun da aka kira shi ibada ka yi wa wani in ba Allah ba kada ka yanka ba don Allah ba kada ka yi addu'a da sunan da ba na Allah ba kada ka yi sujudawa wani abu da ba Allah ba kada ka yi ruku'i ga wani abu da ba Allah ba kada ka nemi agaji da sunan wani da ba Allah ba kada ka nemi taimako da sunan wani da ba Allah ba ala zaharil gaibi amma kana iya ce, malam Musa riƙe da Allah ka taimaka mini nan wannan ba zaharul gaibi ne. ko wannan taimako ne kuma shari'a ta ce ayi ta'awanu ku tattaimaki junanku alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwani amma taimakon da ake cewa ba a yi da wani Allah ala zahiril ghaibi ta ce wani a gaza mun kuma baina to ina ma ya ji ka ina ya ganka ina ya san da kai wannan sifar da ka bashi fata Allah ce Allah ne yace idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi ko to sai kace kai zaka kira wani Allah ba Allah ba mun hatara gefen tauhidi na muhimmin abu ne rayuwar da muka zo duniya don gyaran tauhidin mu ne kar ka biye wa wayansu da basu damu da addinin su ba in gari ya waye kawai in kai kai yayi nan finkil finkil yayi nan finkil kuma bai san komai ba sa, kuma baya tuna ya sani baka gane waye Allah ba me sifar Allah amma kullum baka damu ba kana yi wa mutane ma kallon banza wai kai wayayye ne me ka waye me ka sani baka san me ya kawo ka duniya ba eh za ka ƙare rayuwarka ka zama komi a duniyar ba kuma ka je lahira ba ka da kowa ba ka da komi wallahi gara ma ka tsaya ka gane addinin ya fi maka ka gane allan da ya halice ka don me ya halice ka ka gane sifofinsa ka gane me ya kamata ka yi duniyan nan ka tsaya kana haɗawa da addinin ma ya aka kare. balle ka ware ta ita kaɗai ka sa a gaba kuma kai ba ka da mai maka wa'azi sai jahili wai jahili ne za ka zauna da shi a temple ya rinka kushe maka addini kuma ka yadda ka riga kula da mai ma bayanin nan kan malami ne yawanci da suke bar da mutane fa ba malamai ba ne suke raba su da tauhidi wai sai mutum ya zauna ya ma ya ta buga ma misali kuma bai san komi ba a addini wai shine malaminka ka aini ba aini na gama fahimtar komi ne ya gama min bayani wai ya gamsu to wanen ma da yake bukatar bayani shi ma kansa to lalle ne ka gane Allah yana nan wannan kam karka yadda wai ka ji ah, to ma mun san yana nan ai eh kafurai ma sun sani wannan ba nan ne za a ce ka burke ba don kayi imani da Allah yana nan haka kuma shine ar-rabbu shine mai reno mai ruwan sama mai tsiro mai rayuwa mai kashewa mai kaza wannan kam kowa ya sani har arna ma in ka tambaye su man kalakar samawati wal ard me za su ce Allah duk arnin da ka same shi wa ya halicce ka ko yaro ne cikin yaran arna zai ce ma Allah ne to kuma don kai ka ce Allah ne ka burge wannan ba shi ne tauhidin da ake bukata kai a same ka ka bambanta da arna da shi ba wannan duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba a yi fada da shi akan Allah yana nan ba ba yi faɗa da shi akan Allah shi ne mai samarwa mai kashewa mai badawa duk ba yi faɗa da shi akan haka ba waye ne abun bauta shi kaɗai to nan ne rikici yake A nan rikici yake yanzu za mu sanya abun bauta ilahan wahidar? ya zama ɗaya kawai kai wannan abun da ya zo da shi abun mamaki ne kowanne su daina bautar gunkinsu a koma bauta wa Allah ɗaya kai wannan to ina zai ishe mu wai ina zai isa yanzu ma wani haka zaka ji ya ce maka kai yanzu har ka isa ka tinkari Allah ka doshi bayin Allah sai su iso da kai wajen Allah kai ba bawan Allah bane eh wai ka kama kafa da bayin Allah su kuma sai su iso da kai wajen Allah to kai bawan waye to ba za ka doshi Allah ba wai kai ina ka isa ka tinkari Allah rashin imani da uluhiyantakar ubangiji sai ka jingina da wani kafin ka kira Allah to lalle ne ka gane Allah shine ilahu abun bauta uluhiyya abu na uku kenan sai na hudu wabil asma'i wasifati sifati kai imani da sunayen Allah kai imani da sifofinsa duk sunan da Allah ya kira kansa da shi to kira shi da sunan ba kai laifi ba duk sifar da Allah ya sifanta kansa da ita sifanta shi da ita ba kai laifi ba kuma hasidi ma daidai kai kar ka zo ka rinka zagaye-zagaye ka ce to ai in an ce hannu kenan ya ai kama da mutane to shi kenan allah ɗin zatinsa irin na mutum ne kamar yadda allah ya bambanta da kai in an ce hannunsa hannun sai ya zama irin naka allah kaɗai ya san irin nasa kuma bai ce ka tambaya baya yake nan kuma ka yi laifi an gane wannan don haka ka yi imani da sunayensa da sifofinsa wannan shine abu hudu da imani da Allah yake bukata a gundan adam shine arkanul imani bi wujudillah arkan al-iman bi wujudillah rukunnan imani da samuwar ubangiji in ba makaranta ba yanzu zaka gane wannan imani da Allah eh lalle yana daga cikin arkanul imani to shi kuma arkanul imani bi wujudillahi ba guda nawa ne wallahi burki zaka kama sai ka ce guda hudu ne imani da kasancewar sai nan imani da su da, da reno imani da sa da da hantaka? imani da sunayensa da sifofinsa waɗannan su ne kuma ya kamata ce mumini a same shi ya san wayannan kuma wanda baya zuwa makaranta ina zai san wani? sannan kuma a ce Allah ya sa mu cika da imani amin yawa wai bala ya ce amin to amin to idan har kace Allah ya saba na in yi buhu ɗari a gonata to tafi gonar eh, eh? ke gyara mun gadona a ja filulluka a gyaggyara a sai ka kwanta ce to Allah saba bana dai in samu wake buhu goma ko kwaro ne ba sa sai dai ka kwanta kai tusa goma amma ba maganar wake goma kam a kwance gona a daji kana daki kan gado ka ce buhu goma kuma baka tura kowa ba eh wani yace mun yace yake ba mu labari ka san an ce hikima duk inda ka tsince ta ɗauke ta yace wata yarinya ce ta same su suna zazzaune tace ku sai gida suka ce kai ina mu yanzu ba ta gida muke ba ai ba mu da kudin sayan gida ce a'a ga ku a inuwa zazzaune akan kujeru ai duk wanda ka ganshi a inuwa wani ya tura rana in kuma ba kowa a rana to zai fita ranar lokacin da bai so mai tallar gyada ba wazi ai in kaga mutum a inuwa to ya tura wasu rana in ko ba kowa a rana to zai je ranar lokacin da bai so eh ta kama musu wazi wallahi yanzu in ka zo ka tarda mutum a kwance aka ce buhu ɗari ya yi ba inda suka sha rana akwai ya tura wasu rana kuma da ya sha ranar kafin sai ya shiga inuwa yanzu sai dai a je masa ranar ko ba haka ba ne to amma haka kawai baka tura kowa rana ba kuma kai kawai kana inuwa baka je gonar ba ka ce buhu kaza nake so bana ba karatu ba ilimi ka je imani kake so ka cika da shi eh baka karanto ba baka zuwa gunda ake karatu in gari ya waye kafin liman ya fita masallaci kai ka fita daga gidanka ka tafi ina ne zan samu aiki yau me zan yi yau bari in je in karɓo kuɗi na na yi wa wani aiki bai biya ni ba bari in je in ji alkawarin da muka yi da wani zamu je gona ko yana nan bari mu je yabba na kuma wani daji zamu je faskare bari mu je ina ne da mu samu madrid jejin nan fa ya kare eh aikin kenan ba kuma wa'anda suka fi shan wuya su ne suke cikawa ba imani yawanci eh, ga wahalar duniya ga ta lahira tana jira to kana talaka ka dauna ba ilimi ai abun zai maka yawa bawan Allah kar ka bi yawa inda suka samu aljanna duniya ad-dunya jannatul kafiri ko dama duniya aljannar kafiri ne shi ya more a duniya ya dandana ya dandana kai kuma kana dandana bala'i sannan kuma baka karatu ba ka zuwa gun masu karatu hasili ma ko zama za ka yi kafi son ka zauna gun jahilai inda za a rika zagin masu karantarwa kana dariya to lokaci zai yi da za ka yi kuka a kabari wallahi a zo a nemi amsa ɗaya ka kasa ba da ta to ya za ka yi ka cewa Allah ya sa mu cika da imani ba ka san arkanul imani ba eh? baka san arkanul imani baka ce Allah ya sa mu cika da imani to shi wai zama talabdun kansa haka kawai mafarkinsa ake shi ma ba da aka karanta shi ba eh haka kawai kyauta ka ce Allah ya sa dai bana nima a zaɓe ni in zama mataimakin shugaban ƙasa a siyasan nan da za a yi kuma ko firamare baka taba zuwa ba <laughs> ko mafarkin zama mataimakin shugaban ƙasa yanzu kana yi ba na masu gashi kai wa kullum da ka tuna to Allah da ya tsora mana na gari. Eh, amma kai baka tuna hawa <laughs> saboda ka san kawai baka cancanci hawa ba to ya aka yi ka san baka cancanci cikawa da imani ba ya kai ka sani saboda ban karatu ban kuma san ma imanin ba yanzu aka ko a duniya aka tuntube ka aka taimaye imani ka kasa ba da amsa mutum ne yake tambayar ka ka kasa ba da amsa mala'ika ya zo ya same ka ka amsa mutum yanzu haka in aka wallahi da yawa za ka zo yanzu haka ka kira yanzu inda za a yi wa garin nan kofa a rufe hmm. sai a hudda mutanen waje kowa zai shigo sai an tambaye shi imani sannan an yadda ya kai dan son ne shiga mutum nawa ne za su shigo garin ka san da yawa a waje za a gyale su eh to haka za a yi wa aljanna wallahi tallahi daga aljanna da muke aka fuddo mu kuma za a koma kuma sai an tsare sai ka je da imani da arkanul imanin ka cikakke kafin a ce to koma gidan da uban ka ya fito aljanna kamar yadda aka hudda mutane daga son aka get sai ka faɗi imani dalla dalla kafin a barka ka shigo garin yanzu misali aka ce yanzu duk yan son kowa a fito waje a fito waje sai aka fito ce to duk wanda bai da ID card kar ma fa ya mazo kana da ina ID card ɗinka ne ka nuna ce to wuce ina ID card sai ka nuna ce to wuce sai kaga masu ID card duk sun shigo cikin son sauran fa ce to kuyi wajen zuma mu ba namu bane ku yanzu mu ma ba za su karbe ku sai dai ku zauna a dajin zuman don ba ku da shaida shiga zuwa to haka aljanna za an fito mu yanzu don da a ciki muke babanmu daga nan ya fito yanzu an zo a mana gwaji ne kowa kafin a bude marge ɗin aljanna ya shiga sai ya ba da wayannan ID card din yanzu kai kaje kai national ID card ake magana kana da shi eh? kana da national ID card ba mai tutar najeriya ba eh. a mai tutar tauhidi ina neman shi to ba kana nan kala kan layin nema ba mm. to Allah ya sa ka samu Allah ya sa na samu Allah ya samu samu mm. to amma wanda bai je gun ba fa to ba a shiga aljanna sai an je da international passport tukun in baka je da international ba to ba za ka shiga ba kuma muna nan mun saki jiki wai Allah ya samu cika da imani kuma ba mu san imanin ba gashi kuma kullum malamai suna ta neman mu zo a nuna mana mu zo a yi mana wannan national din wai ba masu a duniya ma muna gane mu. soja ne kawai zai ce ku fito ku fito ina ID card kowa ya hudda ID card sai kaga mutum wanda bai da shi daga ka kalli fuskarsa zaka gane <laughs> amma in mutum yana da shi sai har Allah Allah ake ma Allah ya sa a tambayi ID card ko ba ka bane har zumudi kake a tambayi? Allah ya sa a tambaye ka kuma da yawa ba ma ba ma tambayar me shi din eh. in suka yi haka suka yi haka ina ID card ɗinka ce wallahi na manto shi a gida wallahi kai kana da shi kana jira a tambaye ka sai a ki tambayar kama a wuce kawai to haka aljannan ma Allah ya samu su kawai ya tukunu da jannata bi gairi hisabi su haka kawai ma za a kyale su kawai ba ma tambayar ba ma ba za a yi ba ma saboda kawai su suna da shi daga kallon su kawai an san suna da gaskiya to amma a duniya ana samun kuskure wani in ya baka rage ka ɗauka, mai cikakken gaskiya ne kuma ya fi kowa zama kirminal a ciki amma da yake mutane ne suke binciken ba za su gane ba amma shi Allah ba irin binciken duniya ba ne nagarin kawai an san su ba za su shiga aljanna kawai ba ma hisabi to ga dai lokaci nan muna da shi yanzu wani fa da shi ‘ya'yansa, matansa, duk wani abokinsa za ka samu baya mu'amala da mutumin kirki, duk inda ba sa son addini ko musulmi, bai son malami bai son masu zuwa bin malami. Ya'yansa haka suke shi haka yake matarsa haka take abokansa haka suke eh kamar wace ce kamar ya'yanta. <laughs> to haka ba wayansu suke kuma bincika ga gari kai din haka kake ko ba haka kake ba ka duba haka ya'yanka haka suke kai haka kake ya'yanka suna son addini kai kana so matarka tana so son addini fa ba irin wancan na son zuciya ba ka san yawanci inda ake kira mutane zuwa ga addinin da aka samo shi cikin Qur'ani da addinin da aka samo shi cikin sunna su sun dauka ma wannan kafirci ne to da me za a je lahira in ba da Qur'ani da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba eh la ilaha illallah Allah shi shine Qur'ani muhammadu Rasulullah sunna ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ka nemi karantarwa wajen salafu salih malaman farko wanda suka yi karatu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka samu bayani na gari wanda zai fitar da ma'anar aya a fili bayanai na gari wayanda za su fito maka da bayanin hadisi a fili Allah ke muke mu to lallai mu kula da imani shi ya sa malam yake ƙa'ida al'asasiya. ita ce ƙa'ida wacce take ita ce harsashin gina rayuwar musulunci in ba ka da harsashin gina gini da me za ka yi gini hmm? duk ginin da baya da harsashi ma'ana baya da condition ina gini duk wani gini yanzu za ka yi benaye sai ka ce to ƙasa ɗin don ba abun da ya fi ƙasa muhimmanci bulon farko na ƙasa da ƙasa zan yi kuma ina son bene mai hawa goma zai hau ko hawa ɗaya zai hau sai ka haɗa ƙarafa da ƙarafa da kwanciyar da duwatsu ka ɗaure ƙasan tukunna ya ɗauru an yi daɓe na gari kwankwan sannan a zo a samu ginshiƙai masu ƙarfi sannan a fara ɗorawa ko ba haka ba ne to imani kenan tauhidi wanda ya tattaro imani sai in an same shi kafin sallar ka za ta ginu azumin ka ya ginu hajjin ka ya ginu zumuncin ka ya ginu sadakar ka ta ginu duk wata mu'amalar ka nan ne za ka ginu in ba ka da wannan kwain kwain kwain kwain na farko duk ginin da za ka yi ba zai zauna ba wallahi ina gini ina mara tauhidi ina gina musulunci buniyal islamu ala khams wane ne ginshikin farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko to nan dolen ka ne sai ya samu idan bai samu ba ba za a kawo sallah ba idan bai samu ba ba za a kawo zakka ba idan bai samu ba ba za a kawo haji ba idan bai samu ba ba za a duk wayannan sai in an samu tauhidi tukunna kafin sai a kawo su kamar yadda idan aka zo arkanul imani an tumina billahi sai in kai imani da tauhidin Allah sannan imanin kansa kaga arkanul islam an tashhada Allah ilaha illallah arkanul iman an tumina billah duk tauhidi ne a gaba ginin ka bai zama fa na musuluncinka sai in yatar da tauhidi to amma mutane sun kasa gane mai tauhidi fada suke yi mutane in banda wa'azin fitina ba abin da suka iya ka koya mutane alwala kawai wai a koya musu alwala kawai e da sallah da biyayya wa iyaye yau wato da bin shugabanni a koya musu zaman lafiya to ina zaman lafiya ba tauhidi ina zaman lafiya ba imani mutum fa ko danne wani kaga ya shaƙe idonsa ya fito boro-boro me za ka ce wannan bai da imani eh. mai imani zai haka <laughs> eh to ai imani shi zai sa ka bi iyaye imani shi zai sa ka je ka gane yadda ake alwala imani zai sa ka gane yadda ake sallah imani zai sa ka gane yadda ake biyayya wa iyaye baka da imani ina kai ina yaushe ma ubanka da uwarka za su gane mutumin kirki suka haifa mai imani shi ke jin iyayensa har bayan mutuwarsu kun rabbi ma kamar bayani sabira ko mutumin kirki mai imani shi ke bin iyayensa ko bayan sun mutu yana musu ladabi mai biyayya mai imani shi ke bin malamansa mai imani shi ke bin shugabanninsa mai imani shi ke gayyatar zaman lafiya amma in aka rasa imani sai a samu yan fashi a samu yan wiwi a samu yan giya a samu mazinata a samu yan sholi a samu yan kwanta-kwanta a samu yan kinnabi a samu yan ketara katanga a samu yan tsami a ajiru a cikin kasuwa duk wannan sai an samu in aka rasa imani saboda mai ba abun da za a gina ya zauna ba tauhidi ba imani shi yasa malaman addinin musulunci na gari din suke ringayar da su gefen tauhidi gefen imani don in ka kubuta da imaninka duk sabon Allah da kaje lahira da shi zaka tsira amma in ka kuskura kaje ba imani duk ibadar da kaje da ita ba za ta kai ka ba Allah ya tsare mu muna ina na'am to malam yake yani ba'd al-imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu abinda malam yake nufi anan wani bangare ne na imani mutum yayi imani da abinda Allah ya sifanta kansa da shi ba ya ce arrahamanu alal arshi stawa ba to ka ce eh Allah ya daidaita kan arshinsa kar ka tsaya kana wani tawili an gane ko Allah ya ce yana da hannaye kuma biyu ko kabirai da suke suka ce yadullahi maghlula sai Allah ce hulla taydihim bal yadahu mabasuta ne yunfiqu kaifa ya yasha to sai ka yadda don zuciya suka yi yadulla hannun Allah danke Allah kai rowa wai in ji kafirai muna son ma abu sai ya hana wai mai damkakken hannu ne aka ce ƙarya suke su ne marowata ai bal ya dahu, shi hannayensa biyu mabusu da ne ko da yaushe buɗe suke kawai mai so ya ɗauka yunfiku yana badawa kaifa ya sha'u yanda ya so kai din bai so ya baka ba yanzu shi yasa yanda ya so kuma haka yake yi kuma baka yi saka tuhume shi ba don kayansa ne kai ma nasa ne don ya ruwa a loko bai yi anan ba ka ce to loko da dama ruwa ya musu yawa kuma an gara musu gobe ma a musu jibi ma a musu kukuna nan fari ya dame ku sai ka ce me yasa don me yunfiku mai shahu, ga alhaji nan kudi gare shi kullum he kudi suke karuwa kai kuma da safe ba na koko sai kuma a ƙara ba alhaji a ƙara ba alhaji a ƙara ba alhaji kai kuma kana nan bari ka gani yau wace rana yau asabar ko to gobe ladi ka je kasuwa ka gani wanda ya fi kasa kananan kaya marasa kyau shi ya fi rashin ciniki ka je ka gani ba a sayo wani ga kudin ga kaya kuma gunsa ake ta zuwa kana nan kana ta kaɗe musu ƙura in mutum ya zo kana ta binsa da ido he wuce ka he zo wajen alhaji <laughs> sai ya tsaya wannan malam zo ce ina zuwa hamiwara ya dahu mabsuda tani yunfiqu kaifa yashau zaka ce ba a tambayar Allah me yasa yayi Allah ya ga dama duk ya kife mu yanzu waye zai tuhume shi kayansa ne arna ne suke ma Allah shi shigi wayin Allah ya abu yace Allah bai kyauta ba Allah komai yayi daidai ne kayansa ne ya ga dama baka da lafiya an tafi za a je asibiti sai mota ta faɗi sai ka sake karyewa a cinya wayanda suke jinya ka kuma ba wanda ya yi ƙwarzo ne ya za ka ce dama kai ne marar lafiya za a asibiti motar ta faɗi kuma ka a cinya kuma baka mutu ba masu kula da kai kuma lafiya kalau suka fito suna kaɗe gura. kai da ba lafiyan kai ka sake karyewa <laughs> to ai akwai hikima ne ai Allah shi zai iya yin wannan kuma baka saka ce don ne ba amma kai in kai ne kake irin haka sai a ce kai amma wani bai da tausayi ko ba haka bane to Allah ma haka zaka ga amma la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna ba a cewa Allah me yasa yayi kaza amma shi zai tume ka me yasa kai ana ganewa Allah ya dawo mabsuda ta ni yunfiku kaifa yasha'u kaifa yasha'u yanda yaso haka yake yi yanda yaso haka yake yi ba wai yanda ka so ba sai dai in ya dace da soyayyarka in dai akwai wanda ya kamata a mar biyan da ya so da an yi wa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da ya so amma ya so sa yayi imani Allah bai so ba inna Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u yayi yayi sa yayi imani Allah ce kai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u duk malami yana so a ce ‘ya'yansa sun fi kowa zama mutanen kirki to amma yi ka samu mutum ana cewa ɗansa rago da wutsiyar kare ɗan malam kaji halin malam ko ba ku taɓa ganin ba wani ma sunansa kawai ɗan malam kuma ƙadari ne ɗan malam ɗin amma malam ɗin ya so haka eh ni annahu la yahdi man ahabba bai isa ya shiryar da wanda ya fi so ba Allahu ya haɗi man ya shawo Allah ke shiryar da wanda ya zo sai kaga wani ya can daga kan dutse ya gangaro ya musulunta ya zo ya taɗi ban ilimi a gun malam ɗansa kuma yana can gidan goge da da ake goge ko kuma Allah ya ga dama kana malamin sunna ɗanka kuma ya zama ɗan kiɗa da rawa eh, eh ɗan hawa babu babu ba har zuwa yake yana bayani a wurin <laughs> eh yake kun ga wannan ba zaɓi ne na Allah <laughs> akwai wani kuma sai ya hudo gidan bidiya ya zama sunna in kuka yi nan wajen akwai inda ba fitar da haka eh? za a ga shi ya fito da eh. harsashin gidansu akan bidiya ake kira shi kuma yanzu akan sunna ko ba ka bane to Allah shi yake yin yanda yaso Allah shi yake yin yanda yaso don haka karka dauka wai kai ne zaka zaba wa kanka kai kana tafis fisge fisge kai ya zan yi to babu yau in na tsaya karatu in na tsaya yanzu wannan abu da ake yaushe ne ba ni da ko abin da zai ci to kai ka isa ka ciyar da kanka ne tsaya ka yi wajibin da Allah ya dora maka sai ka tafi nema sai ka ga Allah ya baka kuma wannan da Allah ya kaddaro ma ba za ka wuce shi ba ba za ka wuce kaddarar da Allah ya kaddaro maka ba iya abin da aka yanka za ka samu nan ba ka wuce shi yau ina muke da Alhaji Muhammad eh duk wurin tsima ba wa Allah nan ba abinda ake yi ba da shi ba kuma duk wani wanda yake kusa da shi sai yayi ta kiransa zuwa ga addini sai dai in kaki ka duba yanda yake abokanansa amma wani shi yana nan ya gane yana so amma baya jan abokansa yanzu ina ribar ka in ka mutu ka mutu wa inda ka dasa su kuma su zo su ma su dasa wasu shine ribar ka kana me ka bayyanci sunna amma baka jan abokanka ka gane zuwa makaranta baka jawo abokanka ka gane zuwa kaza baka kawo yayanka ka gane zuwa kaza baka duk wanda ya kusance ka ba zai ji alama ba ina riba amma bawan Allah nan ka duba a gani duk wanda zai zauna kusa da shi to wata ran za ka ganshi a makaranta ba wai ka zama malami ba za ka yi wa'azi ba wai ka zama malami ba ya zama da duk wanda ya matsaye ka ya gane ina kake wani ma boyewa yake yi kuma mun ji kuna abin nan bai ta wani lokacin na zo wuce ina dan jin su <laughs> yana so ba amma ba zai ba da kai ba wai shi ma wani lokacin ya haka yake ji to yanzu wannan shine har zai ja wani to wa kake tsoro me kake tsoro to me kake tsammani me kake kudai yanzu kana tsammanin don ka ce ka yi imani da Allah za ka bi kitabu wa sunna wani abu zai same ka shi wanda ya yi ƙuriɗin yake ɗaga murya latifi ka duniya tana bayyanawa mai ya same shi eh? kai da littafin ba wai ɓaɓɓoye shi kake yi eh? to har yanzu darul arkam ne wanda an ce kara ma ka kafa gwamnatin ku ta baka yanci ka bauta wa kara yanzu dai in ka samu sabuwar masara ka kafa ka shuka masara ta fito dai ka gyara ta kana yanka kaza a gindinta ka shi shine abun bautar ka in ka je za a ma rijista wallahi kana zuwa ka nemi rijista za a ma ce to zan yi kira fa akan masara ce bismillah mu dai ka bi dokar ƙasa. kar a kawo fitina ce a wannan kan ba za a yi ba rijista za a yi ma aiko kira an kan masana a zamu je to tun da har an yadda kai ma an yadda ka bauta wa Allah ba hana ka ba amma kana tsoro eh ba hana mutum ya yi addininsa ba balle ka je lahira ka ce wallahi ana ne aka yi ba wanda ya hana ka wallahi kar ka dau alhakin gwamnati ma gwamnati ta ce ga abin da take yi kai ma in ka ce ga abin da za ka yi ka ce to ba ma so fitina yauwa mu abin da ba ma so fitina ne ba ma so ka gani ko in ka je ka ce mujiya nake so in bautawa ya ce to irijista in ka irijista sai kai ta kira zuwa ga mujiya ba kuma wanda zai ma wani abu to kai da kake kira zuwa ga Allah sunnar manzon Allah wai tsoro kake ji <laughs> imanin nan fa ba wai da imanin baka shine imani ba imani shine itikadi kuduri da ake cewa aqida kullu abu a zuci ka tabbatar da alkhairi ne daga zuciyarka waje. to kai da kake kulle da alkhairi me yasa kake jin tsoron bayyana alkhairi wanda ya kulla sharri ma bai ji tsoro ba eh wani fa zuwa yi da kudin sai sai kalambu da kudin sai sai batubujala da kudin sai sai manya-manyan sifiku da kudin sai sai makefan da shauransu ya zo ya kafa fili ana ta kiɗa ana rawa maza da mata ya ce ibada ce bai ji tsoron bayyana ta ba kai da kake kitabu wa sunna za ka bi wai kai tsoro kake kar a gano ka kuma ka ce imani ka ce kana da aƙida wancan kullum kira yake yi in motarsa ka shiga sai ka ji yana sa kasa ɗin wannan saboda wanda zai ya shiga ya ji kai kuma ba ka so ma ka sa kasa ɗin a shagon ka wanda duk ya zo ya ji wani ma caji yake yi ba zai yi ka sa kasa ɗin sunna ba sai dai yi sa na shirme wai don ai kar ya kashe wa kansa kasuwa ashe kai duniya ce matsalar ka? ba za ka yi kokarin ka yada sunna ba duk wanda ya kusance ka ya kamata ka kira shi zuwa ga addini ku duba su Usmanu ibn Affan da shauransu yanda aka yi ta kira lokacin farkon musulunci wayansu sahabban duka ba hannu manzon Allah suka musulunta ba kowa in ya musulunta sai ya ta kira abokanansa da a gurinsa suke musulunta don haka kun ga yanzu alhaji muhammadu dai ba mu da shi sai sa kawai muke faɗi don haka kurakuransa kuma muna masa addu'a Allah ya gafarta mishi kuma Allah ya taimake shi ya bar baya wa'anda su ma suna zaune ana ta ainihin addini da su wa'anda kuma suke da ainihin matsala muna musu addu'a Allah shirye su Allah ubangiji ya shiryar da mu gaba daya babu wanda ya gagari shaidan fa sai wanda ya tsaya yana neman tsari da shaidan wallahi duk tsayuwarka ka rika addu'a yanzu shaidan zai zamanta da kai Allah ya kare mu don haka abinda ake nufi da imani shi da imani da abinda duk Allah ya sifanta kansa da shi wa qauluhu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi mutum yayi imani da abinda Allah ya sifanta kansa a cikin littafinsa malam yace yambagi ya kamata an yuqal a ce wasan ma nafsahu an gane ko ya kuma ambaci kansa da shi to amma sai yace, ce bima wasafa bihi nafsahu wasan ma nafsahu mala ya ce da a ce an ce wasan ma nafsahu to me yasa malam bai zaɓi ya faɗi haka ba yake lakinnal mu'allif rahimahullah zakara sifa faqat anan malam ibnu taymiya ya ambaci sifar kadai sifar kadai ya ambata ko don dalilin haka ne yasa bai ce bima bima samma bihi nafsahu ba saboda sifar yake da bukatar ya ambata mana anan kawai an gane ko zakara sifata faqat imma li annahu ma min ismin illa yatadammanu sifatan saboda me ya san babu wani suna face yana ɗauke da wata sifa in aka ce zaki akwai wata sifa da zaki yake da ita in aka ce ɗera akwai sifar da ɗera yake ɗauke da ita in aka ce gafiya akwai sifar da gafiya take ɗauke da ita yanzu in aka zo aka ce wa mutum mai halin ɗera losan shi <laughs> mai halin gafiya shi ne babban mugu to kai mun ga bera sai ya wuce abin shi kawai eh? ya kuna gardama da ya je to mun ga bera sai ya yi gaba inda ya sata ce to wallahi inda ya sata ce mun bera to sai ana yabon wani mai kokarin kyauta ce to mun ga kogi saboda kyauta akwai wanda ya kai kogi kyauta kogi yana da kyauta kwarai da gaske kogi yakan yi ambaliyar kyautarsa takin da baka isa ka saye shi ba sai ya kawo maka shi gonarka naman da baka san daga inda yake ba sai ya kawo muku shi garinku luluyi murjanai da shauransu a kogi ba irin koginka ba yawwa wajen da kuka wallahi kwashe wani gora yake an gane ko malamai sukan sufanta baiwa da kogi an gane sai a ce ai inda dai kyauta ce yanda ka san girgije eh? eh ba kyauta akwai kyauta to yanzu garin da suke da kogi da garin da suke a sahara wane gari ne ya fi nima saboda baiwa ko ba ga bane to akwai baiwa a kogi duk garin yanzu haka idan duk da cewa gonar bakin kogi tana da hadari amma an fi son ta saboda akwai alherin da take badawa fiye da wanda take can eh to duk garin da suke da kogi babba ni'ima su ya bambanta da wayanda suke can haugare bai hadu ba kyauta kamar jirgije saboda shi ne zai zo ya zuba muku abinda wani dan adam bai isa yi muku ba to don haka kowane suna yana da sifa kowane suna yana da sifa da ake sifanta shi da ita shi yasa malam bai mace samma bihi nafsahu ba Cece ce in ma li annahu ma min ismin illa wa manu sifatan aw li anna al-kilaba fil asma'i kilabun ihun, ko kuma saboda me kilabar da malamai suke da ita akan abin da ya shafi asma yana da rauni bai da ƙarfi shi yasa malam kawai bai ma tsaya yana ta ƙarin bayani akai ba saboda sabanin bai da yawa ittifaƙin malamai ya fi yawa shi yasa ya takaita akan cewa samma bihi nafsahu ko kuma wani zalika zakarar sifata faɗa shi yasa ya ambaci sifa kawai kadai saboda ba kilafa akai sosai ina fata an gane abinda malam yake nufi a yawa kilaban din akwai amma ba'ifi ne lam yunkiruhu illa ghulatul jahaniya ba ko ne suke gardamar sifofi ba sai wa'annan wa'anda suke tsiraru wa'anda suke bin aqidar jahab ibnu jahab wato su ne kawai jahamiyawa wal mu'tazila da su da mu'tazilawa wal muta wa menene wal mu'tazilatu su mu'tazilawa yasbutuna al asma'a sun yadda sun tabbatar wa Allah sunaye wal asha'ira su kuma asha'ira wal maturidiyya da su da maturidiyawa yusbituna al asma'a lakin yukhalifuna ala sunnati fi aktsari sifati su ba suna tabbatar da sunayen amma da yawa wajen sifofi sun saba wa ahli sunnati wal jama'a to kaga sabanin bai taka kara balle har ya karya ba shi yasa malam yace kawai da abin da ya sifanta kansa da shi saboda wayanda suka saba din ba su bane da ake la'akari da aqida su an gane wannan ko Allah ya taimake mu fananu al'an naqulu ko za mu tashi wuri? eh saboda ina ga rana ta ɗan sai a yi haƙuri ba samu karatun da yawa Allah ya datar da mu now now now eh shi ne bayan imani da Allah abu ne eh wani bangare ne na imani da Allah shi yasa yake minal imani min din ita ce yake fassara maka min din wani bangare ake nufi ba wai an gama imani ba kawai in kai imani da sifofi ka gama imani da Allah ba in kuma kace kai imani da Allah dole a samu da sunayensa da sifofinsa uluhiyantaka rububiyantaka duk ka yi imani da su ka gane sai ka tattara abu fudun nan kasancewarsa yana nan ka yarda rububiyarsa ka kaɗaita shi da shi uluhiyantakarsa ka kaɗaita shi da ita sannan asma'u was sifat ka tabbatar masa abu nawa fudu to kaga kowane ɗaya minal imani ne kaga kowane ɗaya kenan wani ɓangare ne na imani ba wai an gama ba sai ka tattaro su gaba ɗaya sai a ce to imani gaba ɗaya ka fahimta na? Eh, suna kore masa abin da ya sifanta kansa da shi suna korewa nafuyu ne eh, korewa nafiyu korewa nahayu hani akwai inda ɗalibai suke ɗan rikicewa an nafiyu wa nahayu nahayu hani ne nafiyu korewa an gane ko yau to sallu ala nabiyil karim to to Allah taimake mu muna fatan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadiganmu akan wannan tafiya ta kitabu wa sunna Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi binta ya nuna mana fata fata ne taimake mu da nisantar ta don haka Allah ya baiwa dan uwanmu Mala Abubakar sakataren ɗalibai wato karuwa Allah ya bashi ɗa namiji ya sa masa suna yazid Allah Ubangiji ya ɗayyaba rayuwar yazid ya sa ya zamanto khadimin addinin musulunci Allah sa ya yi koyi da ainihin sahabban manzon Allah wajen tsayuwa akan gaskiya ‘ya'yanmu duka Allah Ubangiji ya yi musu albarka ya taimaka musu wajen son addini ya tsare mana su daga sharrukan shaidanu da shaidan Allah muna roƙonka alkhairinka na duniya da lahira Allah ubangiji ya taimaka wa iyaye da ainihin abun hannu da ƙarfin zuci da fasaha wajen yi wa 'ya'yansu tarbiyya da kuma ɗaukan nauyin iliminsu musamman ilimi kar mu yi ta aihuwa mun iya aure mun iya jima'i mun iya mu ce ina da 'ya'ya kaza amma ba mu iya dora su akan hanyar ilimi ba rashin ilimi kashe ɗa ka bar ɗanka da jahilci ka kashe shi ka dora ɗanka akan ilimi ka raya shi ilimin nan mu dage 'ya'yan mu su yi karatu kowane fanni na ilimi ka tabbatar da ɗanka ya yi ka fifita sanar da shi gefen addinin musulunci sannan sai ka yi ƙoƙari ka ɗora shi akan gefen addinin sana'a an gane ku abin nan kai ilimin sana'a ilimin addini shine gaba ka tabbatar da ka gasa wa ɗanka imani tauhidi ya zauna ka koya musu ibada, kuma ka haɗa shi da makarantar da za a rika koya masa addini sannan kuma ka dau nauyin koya masa ilimin rayuwa wannan shi kansa wani abu ne jigo amma mu mu ga sunan suna ta yawo suna ta guje-gujen banza ba sa da tarbiyya ba su da ilimi sai fada muke kawai muna ta cewa shagu sun danne haƙƙinmu shagu suna cin kudin gwamnati shagu barayi shagu to ina 'ya'yanku ya za a yi kullum sai dai ka zama bawa jikokin kama su gaji bauta in dai jahilci ne kam jahili kullum sai dai ya tsaya a tsaron ƙofa. Ko a baka gadi wani dottijo ne shehin malami kuka taba gani an bashi gadi yanzu ka taba tar da mai gadin gidan mai aka ce maka babban malami ne ko mai gadin gate in mota ta zo fit ya ruga da gudu yana dange shi ya bude kofa mai digiri kun taba gani ko secondary ya gama zai wannan to wallahi kana nan a bawan ka inda jahilci ka daure wa gindi kullum he dai ka zama bawa ka karatu sai dai ka rika a mutane ƙoba in kai wasa wannan in za a baka ma wurgo maka za kana daidai da dafalen gidan su liti eh, warrai da gaske Allah ya sauƙaƙe to don haka kashe ɗa ne ka yale shi a cikin jahilci ko shaye-shaye ka ga yaro ya cika yi to bai samu ɗaurin gindin karatu ba ne bai samu ɗaurin gindi ba wanda yake da abun yi ba za ka same shi yana shaye-shaye yana faduwa ba yana ce yana kokarin ya ga me zai yi yana kallon abokanansa wani fa yanzu ka duba yaron nan ya gama hidimar ƙasa yanzu gashi shine wani kaza an zabe shi bari in dage yaushe zai zama dan iska to amma yaron ka baya komi ba addini ba ilimin duniya sai ya zama dan iska wata rana sai ji su ne suke kama mutane suna kai su tsakanin duwatsu suna ajiyewa su ce sai an bada miliyan kaza Allah ya kare mu don haka yan uwa wayannan yara amana ne Allah ya ba musu mu dage mu karantar da su addini mu karantar da su sana'a mu dara mu dora su akan tarbiyya ta gani Allah ya tarbiyantar da mu ya tarbiyantar mana mu yi wa manzon Allah salati mu karanci bismillah da fatiha da mu na alkhairi Allah ya biya mana wannan yaro yazid Allah ya ɗayyaba rayuwarsa ya ɗayyaba rayuwar ƴaƴanmu gaba ɗaya Allah ya ɗayyaba mu gaba ɗaya daidaita tafiyar mu ya tattara mu da mu da zuriyar mu ranar gobe kiyama a jannatin firdausi da rahamarsa bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولجميع المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يسر لنا ولا تؤسر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين